jama'a assalamu alaikum ne naku abdulaziz adili turuk a takaitaccen labaran afirka kungiyar kar haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce dakarun gwamnati sun aikata laifukan yaƙi a dalilin shaƙe wasu maza manya da yara su sitin da suka yi a harabar wata coci sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce dole sai an yanke shawarar ɗaukar babban mataki don kawo ƙarshen faɗe da dakarun samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ke aikatawa da za a saki zanush warnas wanda ya kashe shugaban masu adawa da mulkin wariyar launin fata na afirka ta kudu kudu chris hani nan da sati biyu matan saharawi da suka guje tashin hankali a yankin yammacin sahara suna bayyana fatan samun kasar su intantacciya daga inda suke hijira da ana sa ran faduwar farashin mai da kuma rage yawan jiragen sama da yake amfani da su za su sa kamfanin safarar jiragen na kenya airways ya rage yawan hasara labaran afirka kenan sai allah ya kara